ya taba ka zarki lillahi mai dare mai rana. Ya Allah. Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mata al'amin Sokoto TV barkanmu da yau da wannan lokaci da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya. Shirin 'yan mazan jiya shiri ne da mukan tattauna da zahin ƴan dambe ko makallata ko makaɗa. Wani lokaci muna yin bibiya kan tarihi ba don koyi ba sai kokarin mu na farfaɗowa da al'adun mu na gargajiya. Yau kamar yadda dai kun ka gani da gani babu tambaya babu buƙatar gabatarwa muna tare da Baba Muhammadu Kalhu. bisa ga wata hira da muka yi a kan wasu 'yan dambe da suka yi dambe da shago mun yi ku wannan hirar ne a garin murno na tare da sarkin fawa binta to mutane da dama sun turo korafi cewa ya kamata a zo wurin baba ya ƙara musu fashin baki akan wannan dambe-dambe da an kai kasancewar an yi waɗancan maganganu dunkule baba ya gida ya haƙuri a wannan lokaci Allah To, abu na gaba masoyan baba na cikin duk duniya ku sani cewa baba Allah da ya sa akwai sauran rai gaba. Saboda baba shekaran jiya kokarin shi na zuwa Kano Allah ya jarrabe shi sun yi hatsarin mota. To, amma cikin iyawa Allah kuma Allah ya kawo abin da sauƙi dai ga baba dai har yanzu dai yana ɗan jinya to saboda haka kamar dai da an ka saba masu kira da masu yin hidindimu to kohon mu har yanzu bude take baba mm. mun tattauna da sarkin hawa binta na marnuna marnuna eh, to abin da ya faru ya yi magana akan wani shahararren dan dambe mm. wanda mutane suka son a yi musu fayyace musu dangane da shi kafin a yi magana a kan dambe su da shago. Shi ya uban aiki na dimbisu. Na dimbisu ba. Awo, ba ka san uban aiki? Uban aiki na dimbisu, kakan eh. yar dambiro ba. Kakan yar dambiro ne. <laughs> Hakika kawo ga masu yi ne. Na'am. Tana nan kokari yana ganin inda ba da rasu. Zaman kaka yake gare ta. Na'am. shi uban aiki. Eh, uban aiki ba. Me sa aka ce mai uban aiki? Wato abin da mun har zama ne uban aiki kamar kwadama mm. inda aka shankawa mm. da inda shi ka saran albasa mm. da ganin kaftu ne daban shi ke da na kowa kuma ma'aikaci na cikakke kuma gashi mai kari kuma shi na dambe gaskiya Ta... ma'aikaci na cikakke kuma shi na dambe karkashin gwaran yace giya wace ko ina ce dambe su giya wace ko giya wace ai ina ganin ka san kwanakin baya Adamu soja ya yi tsayi ne ya ce babu wai wani dan dambe da shago ya kasa yankin giyawa <laughs> to yo, <laughs> an ce har cikin garin dimbisu an ka isko an ka isko uban aiki uban aiki ko baba ya me kai ku dimbisu <clears throat> abin da ku an muharin zuwa mu dimbisu mun zo muna yi faransi na'am sai an ka ce abin nan sai mu bi rahenduma na'am daga ta rahenduma sai aka ce ah to ai hmm. ai yammaci ai yammaci ta sai aka yi yammaci wauru hmm. nan wauru wauru hmm. an kai yammaci dai an ka tashi ran nan yammacin da an kai yara na yi wasa ba don gaskiya ba sai an ka tashi washe gari sai an ka ce a isa gada kaga da gari an kare ba mu koma tasowa sai mun kwancin da su hasanin mutum mu don sai mun dawo sai an dawo don hanyar mu ta galmi mu shiga ta to can ga dana an ka farmadin iso hmm. ya hito ya gama kirarin da suka yi dai an ka tassai an ka tadda uban aiki na dimbiso uban aiki na dimbiso hmm. an ka dimbisai ko wurin nan don ya ci kasa don gurhane ya kai gurhane uban aiki na dimbiso ma gudata wallahi taɓarar da sun kai sun ka haddi hmm. wallahi da suke sai gurhane ta kenan Adamu soja dai ya san cewa fa an kashi ban aiki na dabiso an kashi walla jazamun tabariya sun kai in mm. akwai sauran wani mai shekara hamsin ko sittin gada wallahi ya san da dandan nan bakin kasuwa ta an maimaita damben nan a'a ni wanda an kai da ni ba kuma maimaita wani ba to an ce sun yi damben nan nan police station na police station baka nan a ina nan wanda ne ce ma daga wannan ba a yi da komai wani ba ba a yi shi can wancan yanki ba ba ga na police station an kasai ta na politician ai shi an mugun kashi don da sai da an ka rike shi an ka zuba mai inna ilaihi raji'un fansa ta ta bi dacen eh sai ya zan fansa bata fansa to ba garin su to na an ka fara kashe shi kenan eh, nan cikin yan murna politician nan hile nan yan doka ka kwallo don lokacin yan doka gare mu yan doka akwai yan doka akwai waɗanda kace da dawaki aka sa a zagaye wuri da dawaki aka kewaye wuri na'am gare mu sannan to gajeren wando gaskiya ne baba magana eh, tunda ana magana wannan yanki ne mu yi magana hankaka akwai mai da dan wani naki <laughs> mi ah. haɗa hankaka shin dalilin yan kalau yasa an kai dambe da hankaka da shago ko kuma dalilin mi ne don dai na ji dan ana tuna mai arashi yana eh. cewa mijinta don kwada ya aure ta amma ba shi bai da yaƙin hannu kuma bai da yajin hannu ita yan kalau mm. ka gane mata hankaka na'am shi ko hankaka mm. mai dambana ta asali hmm. kan shi na zarumi hmm. ka san cikin hage akwai zarumi tun tashi ga kurciya na'am yarinya sai ta ce budurwa ta ta Allah shi sa ayi amarya irin wannan mun irin wannan abubuwan gaskiya ko na'am to dan an fara amaranta tare shi ta. ya zo ana taimai kirari da gida ana taimai kirari ana kiɗi ana cewa hmm. na kalau don hada ka abin sai tashi sai shiraren nan ce dan bai zai yi da shabu ya kama hanya ya tafi. dan dambe, ya yi dambe kan rannan don ya kashe mutane ko mutum uku na kashe. Lallai ina ganin mutum uku na kashe don ko dan budu sun kara da shi. Da shi da da shi da hankaka da hankaka na na mi sunan garin ga. Mm. Da ya cire. Sun ka eh. sun ka kara da hankaka gaskiya bai kashe dan budu ba. Bai kashe dan budu su ba. Mm. Tau. An dai raba su. Washe gari an dawo mare ce ai bayan la'asar hakan ga. Mm. Ai ta yammaci. sai ya ɓata mana sai ya ɓata hirar dambe don abin da aka so shi in yayi an ka taho za a dambe hmm. to ka aina manya ka aina manya a bari yan yara matasa su yi su fara yi su a ga abin da sun kai ah, sannan manya su shigo tun tun da akwai wannan eh, akwai al'ada ga wannan ga dambe kenan ga dambe wannan tsaye tsaye hmm. wallahi shi shirin da ya tosa ya dambe da shago shi wuce ka ta sai ya gama kirarin da suka yato iski shago mai hanga ce to ya sa zari hmm. an ka sa zari an ka taso yari hmm. da Allah suna gama gaisu wannan so uku taso farin wadda shago ya rike nan nashi hmm. ya yi rimtsai wallahi sai dursu ne da rimtsa ta sai dursu ne to nan <laughs> an kace ya kalau mijinki don faɗa ki aure <laughs> amma Allah bai ba shi abki hannu Amma bai da yajin komi, bai da aikin komi. Bai da aikin komi. Subhanallah. Wato wato baba da kake ganin uh, shago mikai dambin wurno maimakon a yi shi raba ko cikin mai kujera. Wato abin da an masabbabi wurno mm. da raba da mai kujera mm. wurno tasiri gare ta. Ba ƙaramin tasiri ga wurno. to dalilin sarauta ta ta wuce su tun da sarkin eh. sudan gare su na wurin to ai ka san ita wurin mm. Hubbarin da aka gare ta ta riga ta sakutuwa tau don mujaddadi da ya fito da can mm. ai masarauta yayin nan shehu dan hudu. mutanen sudan na naɗa nan mm. waɗanda ya da su sun karasu shi amun ah. harin hubbarin wurin mutanen sudan shi hmm. duk wanda an ka ba wurin sai an kira shi sarkin Sudan sai a ta mai sarkin Sudan na wurin na wurin don asalinta mutanen Sudan su sun ka zauna ci su sun ka zauna wani waɗanda shehu dan wado ta taya tare da su ta kaga da rabat Mm. da ko ina nan da su gare su duk can abba sarauta gaskiya ne mm, don akwai kaburuka can tun kana ganin ko nan gare mu ga al'ada da nan har wajen Maiduguri da Gombe da ko ina mm. in sun kato ziyara nan suna zuwa wurin suna zuwa wurin tabbas ni a shaida ana zuwa wurin na sha na lokacin da mun kai zagaye lokacin da ina ina koyon aiki NTA <laughs> duk waɗannan wurare an je da ni da gwandu da irin nan duk sai an je da ni gwandu an je da ni sora mai an je da ni argungu kuma to wurin ta riga su yin hubbari duk wurin ta riga su don nan an ka fara samun waɗanda na rasu manya an ka fara kau da su baba bari mu duba ai akwai tare da shi hankaka akwai tankari dogo akwai tankari guntu tankari guntu eh. su kuma mi kai su wurin rambe da shago mi mi kai su to tankari hmm. dogo hmm. kasuwa ta kai ta don tankari dogo suna zuwa wani sa'i sukan yi harkar hattuka ne da tuluna san tulun nan gada aka ce yan wurin da tuka ne na'am na harkar su bayan na harkar dabba karama amma karamar dabba na'am amma in don karhi hmm. wallahi mai karhi na tankari dogo mai karhi ne kuma dogo ne ko wallahi dogo na don ya shago tsawo wanda kasan dan duna haka shi don kaga dan duna ya shago tsawo ya hishi tsawo dan eh, duna ya go tsawo hmm. to nan na an ka kara wurin nan da shi shi ma shi tankari tankari dogon dogon an ka bugai ya haɗi ko shi ya canyi wallahi wallahi ya kai ƙasa adi ba da kajina ce ma duk an ka bugai mm. da ƙarhin nan kajina ce ma an buga mm, da mm. ƙarhi to an kai ƙasa to ya haɗi kenan eh, amma akwai ƙyasgana akwai ƙyasgana ah. wadda dai an kashe ka ba irin kiskashin da an kasu a yi ma ba ka hita da ka hita kutsu <laughs> to shi guntun ha wa an ka fara bugewa ciki dogo shi gajeren kuma ya ga an yadda an kawo dogo sai ya tawo ai gani shi kai kamar hmm. abinda duk hmm. ya ci wane shi na ya zuwa shi an san mai wasa don sai a ce kamar wane shi ya tawo shi ma ba kai la don da hmm. inda ma an kaso a yi wannan damben nan raba raba an kaso a yi daga ah, tankare guntu Allah Allah ya shi nan ba na'am an ka zo mai kujeri an kai shi mai kujeri mai kujeri dara sai ta ci gida nuna ya ana ce ci to ta ci gida ko. An kashe tankari dogo cikin. <laughs> abubuwa na waɗanda sun daɗe ko ni wallahi da ka gani abubuwan 'Yan kai yi min tambayoyin su kamin ka taho eh. sai na koma can gida wurin istire ɗin da marigayi ya rubuta eh. kakanmu kadiba wanda ba a yi gaban ka ba ka mm. hidda ka tantantace wanda ka iya faɗi wanda na eh, sani wanda ka sani don ga wasu yan dambe na sha faɗa ma ka ce min ba a yi ba ka ga damben su ba ma ka in tambaye ka baba lokacin da ka ta jas kwata ta magabauci lokacin da ka je ka gano gidan su jaki mm. da ka ji labarin yayi dambe da lokacin da kun ka je kai taki ne ko kada kun ka kai taki ne taki kun ka je kai ah. can ko akwai sanin hura na nan mahora. Hmm. ya ce mini bancin jaki yana da yana da mabiya bayanai akwai kulita akwai eh, akwai kulita sai ni tambaye shi to ai abin da dan ce yace ya kashe jaki ya kashe mishi barwa bai raga ko mutum mutum guda ko guda ba a bari ba kulita na ɗaya daga cikin waɗanda an haka sa don shi ya ce bai sani ba bai ba ai gaba ne ba a kulita an ka sai to baba ina ka fara ganin kulita shi kulita inda mun ka fara haduwa da shi fambeguwa Fambeguwa. Fambeguwa. Ta Kano. Ga a ta hanyar Jos. Ta hanyar Jos. Eh Fambeguwa. Mm Fambeguwa hanyar Jos ne a Hanyar Jos na. Na'am. Don da ka zo Fambeguwa ka ta garin Fambeguwa babu inda za ka samu sai samu naka. Daga samu naka sai hawan jingir. Sai hawan jingir. Sai nefa. Sai nefa. Ka shiga Jos kenan. Na'am. <laughs> Sai ka haɗu da shi nan Fambeguwa. Eh, me haɗa ku da. Kasuwa. Ni ko na zo da mota za a yi min lodi. Mm. da ba ma ba an bar dambina. Mm, ka yanzu ko shi na dare ko bai dare ban sani ba. ta ba don gaskiya ba an bar dambe na kaga kaga kulita ni gane shi na'am mun ka gaisa don wani ce kulita muna cikin inda aka sai da haci da sauran sosai. sauransu sai mm. ta tinti salamu alaikum malam nace mm. ni laya nace sunan ka da an kira ka gane ni na to in gaishe ka wallahi saboda eh. mai gidana kun mm. dan taba wasa da shi har ya kai ka kasa amma ban ga dandan ba baka gani ba eh, eh amma dai mai gida na lalle ya kai kasa don mm. inda ya sa kun kai dan ni ko mota buga ta yi an ka sace kai tsamin mm, ya gane ko wani na da abdullu direban na ana ta kore ne <laughs> don ya ce abin da ya sa ku eh. can da an ka bada ko abinci na da sauransu da nama sai an ka ce to a ɗiban mai bello direban na shi sai ce lalle mm, ina an ka kashi kulita kulita jos sun kai dambe shi ma nan inda an kashi jaki nan an kashi kulita ai fambego an kai wancan to fambego an kashi ah, kulita ba amma jos cikin hmm. garin jos hmm. na an kai dambin nan nan na dan ana ce duk ya lisa hasu eh, ni ko ina jangir an kashe eh, eh. an kashe mishi barwa duk ka ce kai gaba ba ai damben jaki gaban ka ba ba ai damben kulita gaban ka ba ai ba ni ina in ce ma ina garin hawan jingir hmm. motan mu buga ta yi na'am kaga ni ka buɗe injin in ai gyara injin na hmm. mota ni abba ka ni a direba kaga duk abin da za a su a can tunda ban gane ba ban bayyana da shi wannan gaskiya ne amma an to an ce min lalle an kashe su kuma da yawa waɗanda sun koɗi su umaru kannan shi da anacin da hmm. yannan duk abin da an kai sai sun to sun haɗa min sai sun to sun haɗa ma babba akwai wani bawan Allah mutumin ina ganin wurnu ne ko ina ne yake ce min um, duk tarihin da Shago ya kafa ya ɓata aiki ne wuri guda saboda ya taimaki ɗan dunawa ya kashe jan Nasiru na Sokoto don ba don Shago ba ɗan dunawa bai iya kashin jan Nasiru. Bai iya kashin jan gaskiya. Baba mi kai Shago taimakon jan Nasiru bayan yanki guda suke da shi da Jan Nasiru ko adawa su ce da Isa dan makaho ba shi ba tun da dan makaho shi an mai abin da yasa makidin wanga eh. wallahi wannan damben mm. sai an yi shi kuma sai an kashi Jan Nasiru saboda mm. Jan Nasiru ya dan taba shago wannan rigimar da sun kai ta bayan wadda aka cewa sun yi ba dare ba rana duk da an kashi an kashi jan nasuru a banza eh. amma dai sun yi ba dare ba rana kafin wannan kana ji ko eh. abin da yasa dan hmm. duna bayan biyayya to kamai ta biyayya yayi yasa ya samu kwarai sa'ad da ya samu kuma rika hannu ne da sardauna yayi hmm. gaban bubakar ya ce ga mataimaki na shagonka don shago na sarkin musulmi na kwarai da gaske a shi ga shi gaba gaba ɗaya <laughs> eh, to ni taimakon ga da shago yawa yawa wai dan duna ya ce ma dan ya ce ma shago dan duna ka rike shi ka rike min to na baka amana bayan an yi gwagwarmaya da dan duna an mm. kashe shi kasarsu mm. an ka da an ka kulla wannan abu to kaga ga irin su tambayoyin da aka yi na mutanen da na irin mutanen mu mu mm. kaga ba mu girgiza ma rawani gaskiya ba a girgiza mu tun da an ce mataimakin ka ne ba ka eh. yadda ko aka shi mataimakin ka kaji kunya mi ya ba da janna suru eh, mi ya ba dan dunawa shi ya kashi janna suru mina na kun kai tun da na san dai ba abubuwan nan ba da sanin dan anaci ba da ƙara abin da aka an ka zo an ka samu dan anaci mm to kaji kaji kaji kaji haka ce to a kashe a ƙare mm a kira wajen nasu mm a kira wajen nasu an ka ce ka bar dandamin mm kakkagejiya wani ɗan nuna da mm. ana ce mai to za a yi yammaci mm. kakkai samuna ya Aka an yammaci can mm. ana yan dambe na ta dambe suna ta dambe su can sai ga Yannan ɗan nuna a ɓullo shi na tasowa sai yi wurin landrover mota ta shago na cikin zaune sai turu hulla ta ta saƙi mm. sai kama hannu ne sai naɗa hulla ta saƙi kamar sa hakan ga mm. sai cire ya yi ma haka ɗan shannun ɗan eh, eh, nuna ya tura sai ya cire abita ya ce to ta hi ga iske ɗan anaci hmm. kina zuwa iske ɗan anaci ɗan anaci ce ka zo wurin mota ce awo sai ɗauko abin kiɗan nan hmm. huriyar nan eh, sai ya bashi ce tsotsa hmm. ya tsotsa ce shiga wajen kunya a ba mu wannan nan duniya sai dai ana yin ta lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya suna takowa da bugun jannar su na rinci da Allah sai da ya yi kashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaji muharin damben nan manya na kulle dan dunawa da shaguwa da babu ya za a yi a rabu Baba shi jan Nasuru ba sarki yasa an ka kirawo shi yana aiki ma yana noma sabon binni ba. Yana sabon binni an kirawo shi. yana noma ne yana yana neman abin da ya ci ya gagara lokacin bai kasuwa ya gagara sai in mutum ya gagara aka kira shi an ce to to yaki ya kama ka cikin sakutu ga dan dunawa ya taho <laughs> tun da dan dunawa dai bai dambe da shago shi yasa an ce a kira wajen nasuru amma duk da haka nan ashe shigo shigo ba zuri kai wallahi bari in wada ma <laughs> eh, shago mm. kai da rasuwa fa eh. shago da dan anace dambe bilalaci shi eh. kenan sai dai a yi dai kawai sunan dambe ne kawai yi. don kaga mm. ko da dabba da shaguwar dawo bai dambe shi na sarkin dambe dan duna na mataimaki ne ana dan dambe mai kyau mm. tunda suna kulawa gaskiya kula tunda mm. sannan akwai su sama su ado dan kore danga duk lokacin nan su bille dan kare girma su mai tandare shi da awon su lumu tambol dinga da su mai tandare su sun dade ana dambe da sun dade ana yi kuma mai tandare Mm. in ka ga ta da ka taso mai azaka ka wallahi ka yace zakai mm. don kamar dan dauro shi inna amma na race da Allah da ya duka don dawo masaban na rage mutum da ya tashi na kai kasa <laughs> don ɗaya ɗaya ɗaya ni bakin no gani na san mai tan ya kashe mutum cikin garin Kano ya kai mutum takwas kuma wallahi waɗanda aka ji akwai wani wanda a guru mai tan mm. ya kasai akwai hmm. wani wanda aka a wani gari da aka ce majogana wani babban dan dambe na eh. mai tandare ya kasai akwai wani wanda a dosayi hmm. mai tandare ya kasai akwai wani kawaicen kyawa hmm. wallahi har dauko shi an kai da mota sun kai dambe da mai tandare mai tandare kai ni duk waɗanda ya kasa wallahi nasu kamun ci sunayen su tunda abin ya daɗe ba ba ba don shi kuka ba cinikin gyaɗa da audugana ana yin huloti to baba nan za mu baka ka huta baba Ah, muna roƙon Allah ya ƙara baka lahiya ga jikinka Allah ya ƙara tsare gaba mota murmula uku ta yi da baba cikin kuyi amma saboda Allah ya ce sai baba ya ƙara kwanaki gaba kun ga baba nan Allah ya sa ya ji sauki amma dai jikin nan duk duk tsamina ta maza ta yi ce da baba tsohon soja ne bai bai nuna <laughs> yake ciki to a madadin doyen da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman da shehu kajiji mai ɗaukan mu hoto sai mai gida alhaji ibrahim gwaggo shinkafi mai tallafa ma shi wannan shiri a koda yaushe da alhaji bafa dan agundi na kano allah ya kara mai lafiya bukata mu nan na biya walla ana nan ana yi ana nan ana yi walla ana roƙon allah to ubangiji allah allah ya taimake su gaba daya Allah sai mu yi nasara wallahi sai mu yi nasara da yadda allah cikin nasara kuma ake To a madadin su ni da na shirya na gabatar alamin sakwato nake cewa to ku huta lafiya. Mun ba ku lafiya. Mun ba ku lafiya.